A jimilce ana iya cewa shekara ta yi kyau duka da yake ba a rasa matsaloli ba musamman a cikin waɗansu jihohi na arewaci kamar arewacin tawa da agades da kuma tilaberi. Akwai wuraren da ba a samu isassu ruwan sama ba da zai baiwa tsiron cawa ya fito. Sannan kun san dazuzzuka suna taka rawar a zo a gani wajen samar da abincin dabbobi. A cikin mafi yawan jihohinmu mun samu isassun ruwan sama wanda ya ba da damar samun shekara mai kyau wanda za a iya samun ciyawa a dazuzzukan kiyo da wurin shan ruwan dabbobi amma muna da fargaba saboda mafi yawan wuraren makiyaya na arewaci za su nufi kudanci abinda ke nuna cewa ciyawar kudanci za a yi saurin canye ta sannan kuma akwai matsalar wutar daji da kuma bangaren cinta baraden da aka samu bullar cutar dabbobi a yau farashin dabbobin wannan yankin ya faɗi ƙasa warwas ba a mashan nononsu saboda gudun kamuwa da cutar. Duka waɗannan matsaloli da aka samu ana iya cewa shekara mai tsanani ce ga makiyaya. Kuma fargaba da muke shine shekara mai kyau da aka samu a waɗansu wurare. Manoma suna iya riƙe gonakinsu har zuwa tsawon lokaci wanda yana iya haddasa rikici tsakanin makiyaya da manoma. Saboda idan arewaci ƙoramai suka kafe to akwai yiwuwar makiyaya su nufi kudanci da dabbobi. Il y a un risque que les animaux descendent vers le sud très précocement.